wannan harin da aka kai yau da rana Allah ya kyautata san cewa wannan kunyar bakin wake ne ya kai kan wani masallaci da anguwar Adam Kolo na kusa da bakin kasuwa daidai lokacin da mutane ke gudanar da sallar la'asar wanda aka ce dan kunyar bakin waken ya shiga ne tare da masallata kamar zai gudanar da sallah tare da su ya tada bom din ne kuma daidai lokacin da aka so sallah wannan masu aikin tattara waɗannan gawaki suka shaida murya Amurka cewa za su iya tantance gawakin mutane goma sha shida ne kacal yayin da bam din ya yi kace-kace da sauran mutanen inda ba za a iya tantance su ba illa kasusuwa da fata ko da za a iya tsinta na mutane ga kuma yadda na wa idanuna yadda wannan masallaci ya kasance sakamakon wannan tashin bom din yanzu nan ina tsaye a anguwar bulabulin ko nan inda aka samu tashin bom a wani masallaci na kusa da jikin monday market gangaren bulabulin zaka ina tsaye inda nake ganin wannan masallaci ya rugurgu kusan zan ce babu komi a tsaye a wannan masallaci sakamakon wannan tashin wasu jini da nake gani a jikin gine-gine da kuma bangaren haka mutane a zuzube a wannan yanki hankali da kusan gida shi ma gwamnan jihar borno honorable kashi shatima ya zarci wannan anguwa inda ya wa al'umman anguwar ya kuma yi allah wadai da wannan hari da kakkausan murya ga ma abin da ke cewa insha allah mun zo karshen kuma muna son mu sake jaddadawa cewa abin da haukan da suke yi bata shafi addinin islam ba wannan mahaukata ne jahilai ne azzalumai ne da suka zo wani a kasuwa sai ya zo ya yi buge-buge kafin ya samu abin da zai ce da iyalinsa wani jahili ya je ya sa wai zai ji aljanna ai kasa kasan wuta zai shiga ai ba abin da ya hada shi da aljanna ai Allah ya ba mu nasara kansu kuma muna yi muku godiya muna so mu sake jaddada godiyar mu bisa gare ku Allah ya ji kansu Allah ya rahamce su mu ma yan karshen mu ya zo Allah ya sa mu zama da imani ku ne kai aikin kwashe wannan wannan zan iya gane mutanen da kwashi za su kai kamar na eh, suka mutu 16 eh, ya 16 ah, ah. da wannan ba duk bangare mutane ba gawa ya ke fadawa sai dai duk yunkurin da na yi don jin bakin hukumomin tsaro game da waɗannan hare-hare guda uku kama da na tashin alade zuwa hare hare da aka birnin maiduguri da ma wannan tashin bom ɗin na bai cimma ruwa ba don babu ɗaya daga cikinsu da ya da magana da ni kuma har zuwa wannan lokaci da muke aiko da wannan rahoto babu wani bayani daga wajen wajen hukumomin tsaron kasar haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya